Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango su kuma sauran a jamhuriyar Nijar za su iya kama su ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya haka kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana haka su masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a wannan lokacin wato a yau litinin 23 ga watan afrilu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC da da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahabu amma kanun labarai. Shugaban Amurka ya faɗa jiya Ladi cewa babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Koriya ta Arewa. haka nan yau litinin ake sa ran shugaban kasar faransa zai fara ziyarar aiki a nan amurka cikin ajenda har da zummar shawo kan shugaban na amurka ya kyale sojojin amurka a siriya bayan da wani harin kunar bakin wake halaka mutane 57 jikkata wasu fiye da 100 a birnin kabul hukumar zaben kasar mai zaman kanta tana bayyana fargabar cewa hakan na iya kashe gwiwan mutane su fito domin kada ko kuma shiga zaɓe da za a yi mai zuwa To da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an samu wasu marasa imani sun cire idanun wata 'yar gudun hijira. yayin da an fitar mata da ido nan ya dame mu kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun ba mu sanya za mu yi yanda za ta yi ta yi wannan ba domin yanzu tana wahala dole za mu ɗauke ta a kai ta bayan gida haka kuma sai wani jirgin da aka ce ya ɓace a jamhuriyar nijar dada ko an gano shi in ba haka nan ba jirgi na ɓacewa a nan Nijar kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka saye tun yau da shekara arba'in shina iya bacewa to na zo na gaya musu ga inda shike shina ingila cikin garaji inda ake gyaran jirage kana muna ɗauke da rahoton ƙoƙarin da sojojin najeriya ke yi akan yaƙi da ta'addanci sai kuma sarfi lashin gume da zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaba Trump na Amurka jiya ladi ya ce babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin da ita kuma Koriya ta Arewa yanzu shugaba Trump tuni ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba Kim. har zuwa yanzu hukumomin ƙasar da suke Pyongyang ba su amince su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk da ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar ba ta amince da kawar da makaman nukiliya a mashigin kasashen Koriya guda biyu har abada ba. Koriya ta kudu ta ce Koriya ta arewa ta nuna sha'awar kawar da makaman nukiliya ta baki ɗaya. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki, inda zai gana da mai masaukin baƙi shugaba Trump. yana son ya shawo kan shugaban na amurka ya ci gaba da barin sojojin amurka a siriya har bayan an ga bayan 'yan ta'addan kungiyar isis gabanin isowarsa nan washington dc yau litinin shugaba macron ya gaya tashar talabijin ta fox a hira da suka yi a fadar shugaban na faransa a birnin paris cewa tilas mu sake gina siriya bayan yakin saboda haka ne nake ganin rawar da amurka za ta taka tana da muhimmanci ya kwatanta amurka a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba shugaba trump ya ce yana son ya janye sojojin amurka daga siriya nan ba da jimawa ba bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma rauna na wasu fiye da 100 a birnin kabul hukumar zaben afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben 'yan majalisa da na kananan hukumomi Ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a Lahadi a wata cibiyar rarraba katin shaida inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben ƙasar mai zuwa. Mukaddashin shugaban hukumar zaben ƙasar Ma'azullah Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada ƙuri'a lamari da zai kassara tsari na tafarkin demokradiyya. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Nicaragua zanga-zangar da aka fara ta ranar Laraba don nuna adawa da shirin garan bawa ga kudaden fansho ko ritaya ta halaka mutane a ƙalla goma ciki har da wani dan jarida wadda ke ba da rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye ta dandalin Facebook. Wasu ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama suka ce yawan waɗanda suka halaka ya kai ashirin da biyar. A jawabin da yawa al'ummar ƙasar ta gidan talabijin ranar Asabar shugaba Daniel Otega. ya ce a shirye yake gudanar da shawarwari kan wannan batu domin hana iyalai ci gaba da fuskantar tashin hankali otega ya karar cewa shugabannin 'yan kasuwa ne kaɗai zai gana da su kammal jawabinsa ke da wuya masu zanga-zanga suka sake fitowa kan titunan biranen ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar managua bayan zaman ɗarɗar ta sassauto a ranar juma'a Jiya Lahadi aka kama shugaban ‘yan hamayya a Aminiya, sa'o'i bayan da Firaministan ƙasar ya fice daga shawarwari tsakanin su da ake nunawa a talabijin. Ɗan hamayya Nicol Pashinyan ya shiga hannu ne a babban birnin ƙasar Yerevan yayin da ya shiga jerin masu zanga-zanga da aka fara tun makon jiya lokacin da majalisa ta zaɓe Zas Zakisiyan a zaman Firaministan ƙasar bayan ya yi shekaru goma yana riƙe da mukamin shugaban ƙasa. masu sukan lamiri suna kallon zaben nasa a zaman wani yunkurin ci gaba da rike madafun ikon kasar shugaban yan hamayar fashinyan ya bayyana fatar ganin zanga-zanga ta lumana ta kasance mafarin juyin juya hali da ake kira velvet hannunka mai sanda kan zanga-zangar da aka lakaba wannan suna a kasar czechoslovakia a 1989 wacce ta zama sanadin kawo ƙarshen mulkin kwaminisanci a ƙasar. 'Yan sanda a jihar Tennessee nan Amurka sun kafa tarko da nufin kama wani mutum mai suna Travis Rankin. Ana zargin Travis ɗan shekaru 29 da haihuwa da laifin kashe mutane hudu ya kuma jikkata wasu masu yawa a birnin Nashville a tsakar daren ranar Asabar da bindiga. Wani mabucin gidan cin abincin da aka kai wannan hari ya kwaci bindigar daga hannun Travis ya wurga ta bayan kanta. Sai ya fa a lokacin ne Travis ya tube rigar sanyi da ke jikinsa ya tsere tsirara daga inda ya kai wannan hari. jami'an tsaro na musamman masu ba da kariya ga shugaban amurka da wasu manya sun ce sun kama travis a cikin watan yulin bara saboda ya shiga wani wuri da ba a shiga ba tare da izini ba a kusa da fadar shugaban amurka wato white house yan sandan nashville sun ce hukumar fbi ta tantance cewa bai kamata a bar shi ya mallaki makamai ba saboda haka aka baiwa mahaifinsa makamin da aka kwace a hannun dan wanda ake zargin cewa daga bisani mahaifin nasa ya juya ya mayar wa nasa bindigar. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da batun kwakwale don wata 'yar gudun hijira a jihar adama da wasu marasa imani suka aikata ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton wasu da ba san ko su wane ne ba su suka sace da gudun hijiran ya ga nama da ke da taban hankali bayan da ta fice daga sansanin yan gudun hijira na malkohi inda ko suka yi ta wani waje suka kwakule mata idanuwa kafin daga bisani suka jefar da ita akan hanyar fufore inda aka tsince ta kana aka kawo ta cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola ya ga nama yar yankin maface da ke cikin garamar hukumar Goza a jihar Borno da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje yanzu haka ma tana cikin wani mawuyacin hali ne na babu idanu ba ta ma iya magana sai da yaren matakan malama magdalene bitrus na ma cikin waɗanda ke kula da ita a sansanin 'yan gudun hijiran ta ko bayyana min halin da take ciki a yanzu yanayin da an fitar mata da ido nan ya dame mu kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun ba mu sanya za mu yi yadda za ta yi ta yi wannan ba domin yanzu tana wahala dole za mu ɗauke ta a kai ta bayan gida fisarinta komen ta ɗokawa ake yi hasalinta daga ko karkashin goza take taimaka mata ta fannin lafiyan ta dan samu lafiya ko ba gani din ta dan samu lafiyan jikinta kuma dan taimaka mata da a nema mata yan wanta yanda za su zo su dauke ta aje a kula da ita haka nan ita ma da take karin haske malama Fatima Hassan Umar da ke zama shugaban mata na sansanin ta ce yanzu haka wannan lamari ya tada musu hankali kasancewar akwai wasu da dama da rikicin Boko Haram ya zautar wanda don haka ta bukaci da a kai musu dauki taimakon da muke so a mana da su a ɗauke su a kai su asibiti masu tabin hankali sannan a binciko ina dangin su suke su karɓe su don mu a nan ba mu da maganin abin yan nema sun yi aiki suna ba mu abinci suna kula da mu skiti suna sarewa suna iya fita kowane lokaci su ga kowane irin hali wanda ya ganmata sun ci kanta a ciki a yanzu ma akwai wata da take yawan gudu gudu gudu da ta ga abin da ya sami ya muka nuna mata zahir da aka ta shekarar shi ya dan kwanta mata da hankali kaɗan baka bai ta mata gudu a kamo ta gudu a kamo ta to muna tsoron hakan kare kuma faruwa. to wai ko me hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da ita ke kula da sansanonin yan gudun hijira ke cewa ne game da abin takaicin da ya faru imam abbani garki shine jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon adama da taraba ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya ba cibiyar kiwon lafiya ta tarayya wato fmc yola bisa tallafin da suka bada. ina son yi amfani da wani damar ma in gode wa Eh, ita cibiyar ba da rashin lafiya eh, cibiyar kula da marasa lafiya ta gwamnatin tarayya wato fmc yola saboda sun yi kokari fiye da yadda ake tunani da kuma hukumar icrc wato international committee for red cross su ma sun ba da kyakkyawar gudunmawa da hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha su ma da mu da su muka ta faɗi tashi sun ba da kyakkyawar gudunmawa har aka tabbatar da wannan mata ta samu lafiya saboda haka ina so in eh, sanar da mutane cewa wannan mata yanzu haka tana cikin koshin lafiya an ɗauke ta an kai ta cikin kam ɗin nan mun samu wanda zai kula da ita kuma alhamdulillah yanzu mun ga tana cikin ƙoshin lafiya kuma ta zauna cikin yan uwanta ƴan gudun hijira cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ashe. Ashe mu maza bayu muke. Amma daɗin bautar muke ji balle an ce. Bai gida balle sai kuma batun kokarin da sojojin najeriya suka ce suna yi da su da sauran sojojin kasashe makwabta domin yaƙi ta'addanci sakamakon barazanar faɗuwar gwamnatin mamman gaddafi da ƙungiyar is ga hassan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rushewar kungiyar is a iraki da siriya da ma faduwar gwamnatin mu'ammar gaddafi a libya masana tsaro na cewar na haddasa barazanar tsaro a kasashen afirka ta yamma na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar General tukur buratai ko wani mataki suke ɗauka a matsayin kandagarki tun da wayan abubuwan suka faru da rushen gwamnatin libya da na isil da suka kwararo zuwa wannan fannin eh, afirka wato kasan sun riga sun haɗa kai da eh, boko haram kuma kasan matakan da muka ɗauka ta wajen eh, eh, yakin ita boko haram tare da su mutanen isil so insha Allah za mu ci gaba da yadda muke yi kuma muna samun goyon baya da sauran kasashen makwabtanmu da suke chadi cameroon da kuma niger To shin menene alakar barazanar tsaro ga Najeriya bisa rushewar IS da matar zoma a kasar Mali? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya, Major General JS Bindawa. In ka duba rikicin libya da chad wanda lokacin su gokune wadaye aka sai da auzu street tun daga nan rikicin nan ya faru za ka ga akwai kordo wanda ke tahowa tun da can yake shigowa har ya shigo wasu afirka kuma wasu afirka din zai shigo daga can wajen North Africa har su shigo wajen China har zuwa Buda mu gambaru, Fatakot da sauransu zuwa Najeriya. Sauran wurare kuma distancing za a gani wato matsalan shine akwai makamai da ke shigowa an daɗe babu yadda ake duba yaya makaman nan ke shigowa. Na tambayi babban kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke Afirka, General Eugene Lebov, ko wane taimako Amurka za ta yi wa Afirka? No, we're all, we're all concerned as, uh, as, as, as Mu abin da a halin yanzu muka fi damuwa da shi uh, shine, kamar kowa bisa aika-aikar masu uh, tsatsauran ra'ayi a ƙasar Mali, Amurka ta fi shaukin marawa kasashe uh, abokan ƙawancenta, domin su da kansu su magance matsaloli irin na tsaransu. Uh, Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ga masa adawa sai su shawa cikin dawa filin daga. Mamman sani karkashe fagen daga. yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda ake takaddama akan wani tsohon jirgin shugaban kasa yayin da wasu ke ganin ya dace a sayar da shi wasu kuma suna cewa a. domin an gano shi inda ya ɓace ga su lamu da barma da ƙarin bayani cikin wannan rahoton shekaru kusan hudu kenan da aka daina jin ɗuriyar jirgin saman samfarin boeing setsan karan 747 wanda ke matsayin jirgin yawon mahukuntan kolin ƙasar nijar lamarin da ya haifar da shakku a game da makomar wannan jirgi da ake yi wa suna ɗan bagazam dalili kenan da 'yan adawa suka buƙaci gwamnatin nijar ta fitar da jama'a daga duhu a bayanan da ya bayar a zauren majalisar dokoki ministan tsaron ƙasa kalla mutari ya sanar cewa ganganci ne na 'yan adawa in ba haka nan ba jirgi na bacewa a nan niger kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka saye tun yau da shekara arba'in shina iya bacewa to na zo na gaya musu ga inda shike shina ingila cikin garaji inda ake gyaran jirage a garin asham ake ce maura babu wani magudi babu wani cuku-cuku ba wani abin da a ɓoye jirgin wanne aka bayyana cewa darajarsa ba za ta wuce miliyan 500 na sefa ba a yau na bukatar miliyan 2000 na sefa domin yi masa gyaran da yake bukata yayin da ɗaya ɓangare aka gano cewa duniyar zirga-zirgar jiragen sama ta daina yayin makamantansa saboda haka masana suka shawarci gwamnatin ta Nijar ta yi gwanjonsa a jimalce ko kuma a sayar da shi da guntu-guntu irin na 'yan gwangwan. To kowace shawarar hukumomin kasar ta Nijar suka zaɓa? Za mu saida shi ga mai so, wake so ya zo gashi za a saida. Dole za a gwanzo da shi tun da baka da wurin gyaran shi jirgi ne an rige an ci gaba yanzu an wuce zamanin shi. Baka da PS detashe inda za ka saye baka da wa'ansu ƙwararri wanda ke maka gyaran shi. Sai dai kakakin 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa su mana sanda wanne ainihi shine ya buƙaci sanin inda aka shiga da wannan jirgi na ganin rashin dacewar sayar da shi domin a cewarsa dan bagazam ya kai matsayin da za a ɗauke shi tamkar wani bangare na tarihin ƙasar Nijar bisa la'akari da cewa ba wani ɗan ƙasar da bai amfana da shi ba. zirgin nan da kudin 'yan ƙasa ne an sayi shi. Ayyuka da jirgin nan ya yi ma a Nijar babu wanda yana da shekarunmu da bai san da wannan ba. Kenan dole ne mu tambaya ina ne zirgin nan an sashi. Mun bagazam. Service da ya yi ma 'yan niger eh, babu wanda bai nan gaya ba shi ba an hana da shi sosai gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar sai kunce ce ta samar wa nijar wannan jirgi lokaci kalilan bayan kama madafin iko kuma dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo gwamnati mai ci mun ne shugabannin ƙasar nijar ke amfani da shi don zuwa bulaguro har zuwa shekarar 2013 lokacin da shugaba isu muhammadu ya siyo wani jirgin da aka yi wa sunan mongrebon wanne cinikinsa ya sha suka daga 'yan adawa saboda a cewar su tsofan karfe ne aka siyo da muguwar tsada ko da yake masu mulki na cewa jirgi ne irin na zamanin karshe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida da Barma kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ku saurari wannan. A wannan bayanin mai girman shugaban kasa sai ya kara da cewa ya samu Najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin kowace irin kasa mizanin nauyin darajarta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummarta. Najeriya Allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa ƙididdiga aka ce a kimanin mutum miliyan 180 sai mai girma shugaban kasa ya kara da cewa a cikin miliyan 180 nan ma'aunin da za ka wa kowace irin kasa shine yawan matasanta mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wake wannan magana a ina kuma yake ma wannan magana kuma me yasa yake wannan magana har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Jama salamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara a ka, har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai saƙon aiki zuwa ga hannunsa da ƙafarsa na dama, wanda hakan ya sa ɓarin jikin ɗan nasa guda ya daina aiki. Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa hanya-hanya, saboda cimma wata su ta daban. Za mu ɗaura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Sunana Sarfil Hashin Gumel.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 hoton ya nuna saran da aka yi wa ɗana shine jawo ɗana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin da ya bani mamaki ni ya sa in kawo shaida tura ma yi ma aje a binciko ba ma ni in je binciko ba. Wai bayan kun yi zaman asibitin Malam Aminu ne ka shigar da ƙara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kenan. Kwarai kuwa shine dalilin da ya sa na ce to da abin ya kai ga haka su ba su cika alƙawari ba kuma suna ci min zarafi. yaron ya gani yana zagi na akwai kuma shaidu shi ibrahim da eh, kamar me kamar yaya ki zagin ka eh akwai lokacin da ma a shar ma yi. akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa na zo dab da shi sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasfa uku kamar misali ne ka ce yaron da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ce ni kuma ina da makami ba hasfa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shikenan ba kes magana ta wuce mun yi fada tun ya san me nake to da baka gamsu da irin yanayin gudunmawar da suka bar wajen eh, sha'anin ɗauniyar lafiyar nan eh, shine ka tafi kotu shine na tafi kotu to wace kotun ka je na je kotun yan alluna hmm. kotun alƙani to a nan ne aka yi mana shari'a da wace da'awa ka je gaban alƙali na je gaban alƙali da neman a fi min haƙƙina ga abin da ya samu dana an sare shi kuma ba a taimaka min din ba kuma yaro na cimin zarafi to wai kafin ka je kotu tun da ka ce kun yi kamar ne duk da cewa ba a rubuta ba a gaban 'yan sanda a sharaɗa ka koma wurin 'yan sanda tun da a gaban sa aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai gashi ina ɗawainiya ya yaro ban koma wajen su ba ban koma wajen su domin su 'yan sanda wanda kesin ke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa wa saboda ina da sai na ce masa ina son za mu yi shari'a da wannan mutanen sai ya ce mu in bari sai san da ya neme ni duk san buga masa sai ya ce in bari sai ya neme ni na ce ina son fina shari'a sai da shaka bari sai na neme ka to shine ni ma sai na binyewa ta wata kafar dan a bi mu haƙƙina to ta nan ne aka yi magana da 'yan sanin shari'a so shine kuma suka neman din daga baya har ma shi wanda sun ke hannun nasa ya gaba na kuri ya ce shi ba za a wace gaba kabi eh, akwai wani aboki na jari'o ne ne magana da shi shi kuma ce to a shi akwai dan sandan da ya sani babba ne zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin ya yi magana da shi ya zo ya shi kuma ya magana da eh, police station na sharaɗa su kuma suka ce eh kesin akwai shi amma ya kesin yanzu babu shi sai shi ku ce a ah, kesin akwai shi case bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mu yadda ba to anan ne shine shi wannan da case ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan aka kira ni na je da ni da su aka tura mu kotu daga nan ah, ne kuka je kotun yan allana to kamar da kuka je gaban alkali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai to da farko dai bayan allana muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan wajen gidan sarki to nan muka fara zuwa ta kudu ta kudu mm. to daga nan da na ga da tafiyar take tafiya Shara tana tafiya wainiya. sai na hankali na ya tashi wai kotun kotun magistrate ce ko ta addinin musulunci kotu ce ta masu rawani ta addinin musulunci hmm. to da na rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana a kai shine sai aka canza mu kamar ya baka fahimci tafiyar kotu ba eh, saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaya yaro kai ka sare shi ya ce ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai ya ce wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma daga shari'a sai na zo da shaidu ko da suka nazo da shaidu sai suka ce sai ya ce eh abin da aka yi eh shine ya sari yaro to kuma sai na ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar kamar da ranar kaza sai na ce to ni wannan aje a dawo din jiki na fara bayan cewa ina ganin ba za a min adalci ba shine na ne ka fara eh, jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar haka yake saboda haka ni ma na bi wata kafar ta ina son sai an bi min haƙƙi na kan ɗana saboda haka aka mai da ita zuwa ta yan allura uh, wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma a yi wani abu ta canza mun kotu da aka canza aka mai da mu yan allura yan allura kotun alƙani shi kuma alƙali alƙani a nan shi ma sai zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa su za ka fito da wasu bayanai da yadda ka sani eh yanzu zan fito da bayanai da da kotu da jama'a za a fahimta sai alƙali ce wai in shuru ya isa ya isa ka ya isa haka to a ya ya isa hakan sai nake ganin cewa za a yi mutane su gane wa ko shiga alƙalin gane yaya wani hali muke ciki kana nufin ka ce ba a barin ka kai magana a kun an zo shari'ar eh akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani dan kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma yaron sai ya tambaya da kai ba kana da shaida sai ce yana eh, da shaida ce wace shaida sai ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna ɗana ya warke to wancan hoto da kake zargin sun sace kenan eh eh ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin na ne hmm. cikin 1980 da zuwa wani lokaci yayin da tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna ba ne na gama gari hmm. hoto ne irin wanda in aka ɗauka sai dai a sake ɗaukan wani wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita ɗau hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a fayil ɗinka sannan ya baka ka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sata hoto suka yi ba eh, amma shi wancan hoto da kake cewa sun sata har ma yake eh, da'awa gabatar da shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa yaron ka ya warke ne ko kuma ya? likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka wadana shine ya jawo na ya zama paralyzed abinda sakonkwai nuna ke eh, to amma shi kuma ibrahim da shi ne ya sare eh, ɗanka aminu me ya kai shi eh, gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so ma? cimma ni a fahimta ta dramatizing abin aka yi domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hotonka da suka zo da hoton inda na san ba za a min adalci ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon cikin fayil ɗin hoton ba a fito da shi an karanta ba a jima mai aka ce a ciki wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci a yi hoto don a tabbatar shi ne shi kuma wancan yaro ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a ya aka yi alkali ne bayan ya duba nasa eh, eh, dalili sai ya ce to shi kuma ya kai kaifa kai ma kana da naka taka wuce za ta nuna cewa eh, ba ka da matsala a wannan abin kaza sai yaro ya ce eh ina da to mene ya ce hoto shine ɗauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma tabbatar da cewa eh kuma shi likita ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na shi alƙalin to in dai ba shi satin to likita ne ba su barawo ne zan yi shara'a da likita ko da likita ne Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo karashin korafin Malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa a har ta kai gabarin jikinsa na dama ya daina ayi Daga nan kuma za mu fara jin ta bakin ɓangarorin da ya zarga. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim kwali nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To ma da wannan muka zo kuma a shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. shugaba trump na amurka jiya lahadi ya ce babu abin da amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi da tare da shugaban koriya ta arewa kim jong un yayin da ita kuma koriya ta arewa tuni ta kaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta duk da haka shugaba trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaban na koriya ta arewa Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki inda zai gana da mai masaukin baƙi shugaba Trump yana sanya shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a syria har bayan an ga bayan 'yan ta'addan kungiyar ISIS saboda ya ce akwai aiki na sake gine syria. bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunar wasu fiye da 100 a birnin kabul hukumar zaben afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi. A Nicaragua kuma zanga-zangar da aka fara tun ranar Laraba don nuna adawa da shirin garan bawal ga kudaden fansho ko ritaya ya halaka mutane akalla goma ciki har da wani dan jarida wanda yake ba da rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye a dandalin Facebook. To madalla da takaitattun labaran mu kawo kashin shirin sa amma kafin mu tashi bar mu taya sarkin Fulanin Shagamu Alhaji Salisu ba shan kai murna auren diyansa Hawwa wacce aka fi sani da Momi. da angonta muawiya alhaji hassan wasaku wanda aka daura a ranar asabar da ta gabata a babban masallacin juma'a da ke tunga a garin mina allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da shubahiro jiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin